na ashehul allama wahidu abdulsalami bali allah maɗaukacin sarki ya saka mishi da alkhairi a jiya mun yi ainihin wato zuku dangane da sanar da kwanan wata muka ce daidai da ainihin wato goma ga watan rabi'u sani wanda ya daidai da tara ga watan ainihin julai duk waɗannan baki ɗaya kuskure ne abin da ke daidai shine jiya shi daidai da wato shida ga watan rabi'u sani hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya wanda daidai da bakwai ga watan julai shekarar da ture ta dubu biyu a yau ya zama ainihin wato daren lahadi bakwai ga watan rabi'u sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya wanda daidai da takwas ga watan julai shekara ta dubu biyu muna ainihin ƙarƙashin matsalar da shi a Sheikh Wahid Abdulsalam Bali yake kawo mana al'adillatu ala wujudi sihiri dalilan da ke tabbatar da cewa sihiri akwai shi a duniyan nan yana afkuwa wannan babi ga duk wanda ya san matsalar aƙida domin wannan littafi sukutun da guda da wannan matsalar da muke karantarwa sukutun da guda matsala ce ta aƙida shi in ka san baka san aƙida ba tauhidi ka sani irin na maguzawa to ba ka da wani amfani a cikin wannan matsala kar ka saka baki matsala ce ta aqida ta fi matsalar tauhidi ta faɗi kenan shi sa za ka ga dole za a karantar da kai abin da ke nagari sai kuma a karantar da kai wani sharri da wasu suka kawo akan wannan abu mai nagarta sai a rabje shi to aqida kenan wannan fasli da ya kulla al-adillatu ala wujudi sihiri duk inda kaga wannan fasulin a cikin aƙida to raddi ne ga mu'tazila mu'tazilawa su ne suka ce sihiri ƙarya ne babu shi a duniyar nan don haka kaga al-imamu abul hasan al-ash'ari a cikin al-ibanatu an usulid diyana ya musu raddi domin wannan littafi ne da ke raddi ga mu'tazila da 'yan shi'a da asha'ira waɗanda suke batattu to a ƙarƙashin haka sai kaga yana tabbatar da cewa mun yadda duniyar nan akwai sihiri kuma akwai masu yin sihiri tabbataccen abu ne sihiri yana afkuwa a duniyar nan to wannan maganar a jimillance in ka yi ta sihiri ya tattaro tsafi bokanci bori duba maita duk waɗannan abubuwan a ƙarƙashin sihiri suke shi yasa in kai mutum ɗaya daga cikin waɗannan to an samu wani ɓangare na aƙidar hulanci tare da kai sai kai marmaza ka tuba ka dawo ka ba abin da yake daidai malamin ya kawo mana al'adillatu min al-qur'an al-karim dalilai daga al-qur'ani mai girma sannan ya zo al'adillatu min sunna to muna nan ne sai kawo mana hadisin Aisha cewa wani da yahude a ƙarƙashin haɗa gwiwa da suka da yahudawa madina ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sihiri daga ƙarshe manzon Allah ya ta roƙon Allah Allah maɗaukakin sarki ya amsa mishi kaga abin da ake so ka gane ya zo a cikin hadisin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yakan yi istighfari sau ɗari yakan tuba sai saba'in amma duk da haka gashi sihiri ya kama shi don kasancewa kaddara Allah to ba ta jin magani sai dai ainihin zikirori da kula da shari'a sukan sassauta ta kamar yadda ka ga asirin an yi mishi ne kamar yadda ka ji ajiya don a kashe shi amma sai Allah ya juyar da abin ya sauki sai koma ya zama rabu Zai iya saduwa da iyalan shi zazzabi da damuwa da makamantan haka sai suka dame shi wannan don kar ka ɗauka to ai yaya kai kana kula da waɗannan zikirori amma ya aka yi asiri ya kama ka ya aka yi aljanu shi ka da zikirin ka da zikirin manzon Allah wanne ya fi daidai zikirin manzon Allah to amma ya aka yi manzon Allah abin ya kama shi don ka san cewa Allah ya tsara wannan wallahu alam na daga cikin hikima malamai suka ce faruwar haka ga annabi babban darasi ne akan duk yadda aka ga wani nasiki duk yadda aka ga wani bawan Allah to kar a ɗauka cewa ibadar shi ta kai matuƙa da har za ta iya hana asiri ya same shi tunda gashi manzon Allah ya same shi manzon Allah ko shine sayyidul ubadi duk wani mai bauta duk wani mai zuhudu duk wani mai dagewa tukuru ya kai matuƙa